to matsaloli suna faruwa tsakanin mace da mijinta gaskiya ne malamai ana karatu muna baku um, hisnul muslim muna fada muna kwadaita muku karanta a ce mace ta karanta saboda wannan ta zo an kasa bacci akwai aljannu akwai da yawa daga talauci da tashin hankali da rashin wanda zai nuna mata abin da za ta yi shine sai ga ana cewa wai aljannu ne a kasa zama lafiya to sai ana nuna musu a bata wannan sai wannan kuwa ba ta karanta to da zaran an baki je ki karanta shine sai kin zauna da safe kin karanta duka bayan sallah asuba mijinki na bukatan ki sai ki zauna kina karanta hisnul muslim za a fahimci juna eh To ai an ce mana karanta eh to da aka baki hisnul muslim din sai ki ce ya zaki sai a nuna miki ga yanda zaki ga yanda zaki ga yanda zaki ba haka bane ba ba wani yana sallah manzo Allah ce matanka na da haƙƙi akan ka mace haka manzo Allah ce idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ata'at ba'alaha dakhalat jannata rabbiha in ce sallah biyar bata kara nafila ko ɗaya ba saboda haƙƙin mijinta dai azumi wata ramadana ba nafila ba sun ta shawar ba menene saboda haƙƙin mijinta ta yi mijinta biyayya za ta shiga aljanna ba haka bane ba ai ko manya azanci da suke azumin watan sha'aban ya ce azumin tsofaffi ba haka bane ba tsofaffi su ne ba a da bukatar su ba ta da miji shekara ashirin arba'in mijinta ya mutu ba shi ta azumi ba da ma ke da kwarin ki da kuruciye ki da komai mijin ki na bukatar ki ki ce kina karanta hisnul muslim ai ba za ku shirya ba ko ke a faɗa miki bayan sallah asuba kada ki shige minti goma ko sha biyar kina hisnul muslim ba haka bane ba sa'an nan shi ma sai shi ke zo ya bike hizbul musulmi gaskiya ne an ce muki an baki an ce ki karanta an karanta da ki an nuna miki to amma in likita ya baki magani ai sai kuma ya nuna miki yadda zaki sha magani in ya baka magani sai ya nuna maka yadda zaka sha magani ba haka zaka je kai da kai to ce ga ba yadda za a yi a zauna lafiya yana bukatar ki ke kuma kina zaune kina hisnul muslim kin shiga sa wannan lokacin ko sai za su zo suna jin haushin hisnal muslim mace ke Allah ya girmama ki ya mutunta ki kungiyar mata suka ce ke khatibatun nisa ki je wajen manzo Allah suka zabi wacce take da fasaha ki je wajen manzo Allah ki ce mishi maza suna zuwa salloli guda biyar suna zuwa jihadi su samu shahada suna kaza suna kaza to mu mata ba mu da komai sai mu tuka muku tuwo mu wanke muku tufarku. ina za mu samu daraja a hankalce ba daidai ta fada ba a hankalce a da ta fada kuskure ne ba kuskure ba ne ba za ka zo sallah daga kofar gidanka zuwa masallaci ya yi kusa rabin me ba duk lada za ka samu zuwa da dawowa ba so biyar kuma za ka je jihadi ba shahada za ka samu ba to mu mata sai mu zauna muna tuka muku tuwo kadai shikenan mu wanke muku tufa sai manzo Allah ce isma'i wakhbiri man wara'aki minan nisa'i anna husna ihda kunna yadidu zalika kullu ki jike ki je ki ba sauran kungiyar mata duk labari mace ta ci shimfida ma yanayi da zai ji daɗin rayuwa zai ya yi duk abin da maza ke ba dai lada kike so ba lada kike so ko fitina ko rigima lada kike so to gashi ga lada ki shimfida masa yanayi ya zai ji daɗin rayuwa za ya yi daidai da wanda ya je jihadi ya yi daidai da wanda ya je masallaci sau biyar haka mace ta ce ya manzo Allah inni uridu salata ma'ak ina son sallah tare da kai sai ce eh naji kina son ki sallah tare da ni sallah tare da manzon Allah daidai ke da sallah bayan duk wani limamin duniya sallah masallacin annabi da lada na azza azza da asar din nan da muka yi yanzu in masallacin annabi ne nawa za a samu kuma bayan manzon Allah sai manzon Allah ce eh na sani kina so ki sallah bayana amma salatul mar'ati fi masjidi qaumiha khairul laha min salati fi masjidi hadha wa salatuha fi baitiha khairul laha min salatiha fi masjid kaumiha wa salatuha fi mukhda'iha khairul laha min salatiha fi baitiha ice ki tsaya masallaci unguwa ki ya fi miki lada da ki zo masallaci na masallacin unguwa ma ki sallah a gidanki fi miki lada da ki je masallacin unguwa a cikin gidan farfajiyan ki nemi wani kurya ki ya fi miki lada da ki sallah farfajiya to me kike so in lada kike so gashi duk da shi haka ba hana aka ce la tamna ima Allah masajid ba a ce a hana su zuwa masallatai ba fa za a ba su dama su tafi amma in lada ake so to ga yadda manzo Allah ya shirya lada saboda ke mace tsada ce abu ne mai tsada inna ma yuzannu bid abu mai tsada ake ruwa da shi ko ake boye shi ke kanki ka fito kasuwa ko ki ka fito kina kai kofar gidakin ki sai ki kwabe takalman ki wajen ko takalman zaki shiga da shi da cikin kwaban ki nan zaki kwabe takalma ai kika shiga cikin ɗakin ki fara ki ki aje jakar gwalagwalan ki na ki aje su ki kofar ɗaki ina saboda me saboda abu ne mai tsada to haka ke da tsada ke ma haka kira musulunci ya dauke ki abu ce mai tsaba ce mai tsada ba wasa da ki an fahimta eh ai mai ai hisnul muslim da aka kawo fa ana nuna muku ga addu'o'in da za a yi ne ba a ce lalle ne da safe shi an karanta duka ba fa eh na a azkarin safe azkarin safi akwai la ilaha illallah su dari subhanallahi bihamdihi su dari akwai kaza akwai kaza akwai kaza to in kika ce zaki karanta dukka a ita za ta ba wahala a wajenta tana so to amma abinda zaki minti goma minti goma sha biyar minti ashirin ki je wajen ki to zaki minti talatin awa ɗaya kuma kina yi a lokacin sai shi kuma ya shiga wani hali sai a yi ne sai a samu matsala kuma zaman lafiya ake me zai hada yau ki wannan gobe da safi ki wannan kafin sati kin dawo duk dukkan su ki su ba lalle sai ki dukkan su baki daya ba in likita ya baki magani kuma sai ya nuna miki yadda zaki sha an ce ki karanta hizbul muslim yana da kyau muna saya muna rarrabawa ɗalibai ba haka bane ba to amma sai ki to ya za a yi ana samun matsala na ce zan karanta duka da mai gida ya ce a'a kuskure kika yi ki karanta kaɗan wa fi a ahadikum sadaka lada kike so eh kariya kike so eh wallahi ta'ala zaki samu lada in kika kyautata ma mijinki fiye da ladan da zaki samu a cikin wayannan abubuwa har ta fahimci haka shikenan shikenan wannan lokacin ba lokacin ki bane lokacin shi ne ko Inda safe yake bukatar ki in wanda da dare ne in ko wanda ne ba haka bane ba eh eh سيور حديث حدثنا حدثنا الحسن بن علي الخلال وعبدة بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن أمار عن أمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم dakhala makkata yawmal fathi wa liwa'uhu abyadun manzo Allah ya shiga makka ranar fathi mana tutarsa faraji قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الواسطي الناقد قال حدثنا يحيى بن إسحاق عن يزيد بن حيان سمعت أبا مجلس يحدث عن ابن عباس أن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء ولواؤه أبيض raya babban tutar bakaci ko waliwa karamar tutar kuma faraci sallallahu alaihi wasallam lokaci lokaci yayi hmm? <laughs> ba ruwa bom carona, vá, bom carona. Vá, bom carona. Tô. an ci kayi da karanta hisnul muslim ko Allahumma hadina anna sharra ma fa innaka taqdi wa la yuqda nabiyyina Muhammadin wa والحمد لله رب العالمين والسلام پال